جنات عدن مفتحة لهم الأبواب wannan makoma mai kyau ita ce aljanna na dindindin da za su shige ta ranar alkiyama an buɗe masu ƙofofinta don murna da zuwansu.